gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim hawa kulu yar cikin badala kashi na goma sha biyu tunanin hawa kullum a yanzu shine Shin ko yaya rayuwa za ta kasance mata bayan kammala sakandare? Nan da dai innata ta ce ba za ta taɓa yi mata aure kamar kowace mace ba, wanda shi tafi bukata a wannan matakin. Ta sani ba don komai inna take wannan kafa kafan da ita ba, sai don kare mata martaba da mutuncinta, har ma da tattalin kwanciyar hankalinta. Inna tana ba ta kariya ne daga shiga matsalar gidan aure, alhalin tana fama da wannan nakasa mai girma. Har ila yau, Inna tana guje mata shiga jami'a ne domin ba ta da kariya daga faɗa ga soyayya duk wani ɗa namiji da za ta wahalar da ita a matsayinta na ƙaramar yarinya kuma mai raunin halitta na nakasar idanu, wadda har yau bata kai ga cika shekaru ashirin da haihuwa ba. A wannan gabar da Inna ta fahimci aure ne kaɗai ya rage wa Hauwa Kulu, kuma ta fahimci tana ra'ayin yinsa da ɗan uwanta Jamilu ko bata furta ba. To ba za ta taɓa bari hawa ta kai kanta ga kowace matsala ba. Da dukkanin ƙarfinta za ta kare Hauwa Kulunta daga duk wata soyayya da ba za ta yi mata amfani ba. Inna ta yi wa kanta wannan alkawarin, akan ba za ta bar Hauwa kula ta je jami'a ba, ko da tana da ido kamar kowa, balle kuma babu. Ba za ta lamunci shigar Hauwa jami'a ba ne, don kada a gurɓata mata tunani. Ko kuma wani da ya fi Jamilu iyawa ya hilace ta ya hure mata kunne, a ƙarshe ya saka ta a matsalar da ba za ta iya fidda ta ba. Tana da yaƙinin yadda Ubangiji Subhanahu wata'ala ta'ala ya nufe ta da yin ilimin sakandare ba tare da dabara ta ba, ya kuma tsare mata yin rayuwa cikin nakasa ba tare da ta ta gayyara. ko ta tozarta a dalilin nakasar ba, kamar da yadda ɗan uwan mahaifinta ya so su wulaƙanta. Sannan rashin mahaifinta tare da ita, duka bai sa sun kasa numfashi da motsi cikin ƙudurarsa cikin duniya ba. Ta tabbata shi ɗin dai, sarkin wannan ƙudura da irada, wato Ubangiji su Subhanahu wata ta'ala, bai manta da ita ba. Shi zai ci gaba da tsara mata sauran rayuwarta ta can gaba, kamar yadda ya tsara ta baya, ta hanyar da bata taɓa tunani ko tsara a kanta ba. Tunda shi dai Ubangijin kowa, in ta ce kowa tana nufin kowa, har da ita Hauwa Kulu. Abin nufi a nan, daga mai lafiyar har mai nakasa, duka nasa ne. Shi ya halicci abin a yadda ya ga dama, wato fa'alun limayurid ne. Shi ɗin, Ubangijinmu, mai yawan hikima ne ga rayuwar dukkanin bayansa. Bai kuma halicci wani mai nakasa, wani mai cikan lafiya don baya son ɗayan ba, ko don ya ƙasƙantar da shi cikin bil'adama, ko don ya saka shi cikin baƙin cikin rayuwa mara yankewa. Kamar yadda ya daɗe da faɗa mata ne, Na kasa ba komai bace face jarabawa imani ga wasu ɗaiɗaikun bayan Allah, wato likita Sarham. Idan haka ne kuwa, za ta tsaya tsayin daka wajen ganin cewa ta cinye wannan jarabawa, wadda Dr. Sarham ya kwaɗaita mata muhimmancin cinye ta da tauhidi da ikilasi. Daga yau ta daina fito na fito da innata akan yaya Jamilu. Daga yau za ta yi wa mahaifiyarta biyayya irin wanda wani bai taɓa yi wa uwarsa ba, ko da ya san abin da take so ɗin ba daidai ba ne. Ita Hauwa Kulu, za ta yi wa inna biyayya kan jiki kan ƙarfi kan duk abin da take so da ita da rayuwarta musamman haƙura da rayuwar aure domin tsere da kwanciyar hankalinsu ta san inna tana yi ne don amfanin ita hawan ba don nata amfanin ba hawa kula ta ci gaba da gaya wa kanta daga yau ta cire wa ranta burin yin aure kamar kowace mace mai lafiyar yinsa ta bar wa Allah ikonsa ta daina yadda zuciya tana kwaɗaita mata yaya Jamilu kai da ma duk wani ɗa namiji bayan shi da zai biyo hanyarta. ta yarda da ta babban giɓi ne da zai hana ta jin daɗin rayuwa ta wani ɓangaren. Ta kuma karɓe shi da hannu biyu. Ta yarda nakasar ido ba za ta ba ta damar yin abin da ake kira da marital life ba, da motherhood, wanda su ne ginshiƙin rayuwar kowace ‘ya mace, kuma su suka fi komai daɗi da muhimmanci ga rayuwar kowane ɗan adam. Sabuwar jami'ar Bayero, gidan Profesa Abbas Shanono, ya kace mai da hayaniya tsakanin jama'ar gidan da ƙawayen 'ya'yansu da jama'ar mahaifiyarsu da aka gayyato domin taya Sarayya Shanono murna kammala digirinta na farko bayan wasu daga filin conversation na cikin jami'ar Bayero. A nan cikin gida, bayan ƙawayen Sarayya sun gama dabdalarsu sun tafi, mama ta haɗa musu get together party su isu domin ƙwarai ta yi alfahari da sakamakon Sarayya. Ko da yake abin kamar a jinin 'ya'yanta ne, inda ta fannin karatun boko da na addini ne, ba su da na biyu. Get together party ɗin da mama mai shari'a Hajiya Muna ta shirya na abu biyu ne. Bayan ta ya murnar kammala karatu da kyakkyawan sakamako wato first class degree ya kuma kunshi sallama da auta sumayya wadda ita kuma za ta tafi jidda nan da kwana uku domin fara nata karatun. Wato jami'a da Profesa Abba ya mata alkawari tuntuni. A takaice dai, Sumayya za ta tafi inda Bayya Sarham yake, ita ma a cikin satin nan da yadda Ubangiji. tsananin ƙaunar juna irin na wannan family da yadda ba sa yin wani abu babu sanin ɗayansu. Yasa sun kasa cika farin cikin rana yau ba tare da shi ba. Musamman da ya kasance a lokacin wayar zamani ta tafi da gidanka ta fara yawa a Najeriya. Amma dai ba kowane gida ba. To shi ma dai Profesa, kamar sauran manyan ma'aikatan gwamnati a Kano, ya mallaki tasa. Har yana arawa iyalinsa lokaci-lokaci su kira ɗan uwansu da ke nesa a gaisa. To yau ma hakan ce ta kasance. Zamaya ta ce, Abba, ka kira mana bayya, a yi komai life a kunnansa. Abba ya ce, kin manta sarhama jarabawa yake yi? Zamaya ta hau roƙo da magiya tana faɗin ko na minti biyu ne, ba zan ja shi da surutu ba. Saraya kuma ta ce, Abba ni zan biya ka kuɗin da za mu cinye a wayar. Abba Profesa ya ce, da can da nake baku aron wayar, ku yi waya da shi, biya na kuke yi? Zaka haɗa baki wajen cewa tuba muke abbanmu, mu like no other, babanmu maganin kukanmu. Profesa ya ɗan murmushi kafin ya danna masa kira. Ba jima Sarham ya amsa masa da cikakkiyar sallama, da muryarsa da sashiya, wadda a kullum yanayinta kamar na mai fama da mura. Cikin Hausa sawar da yanzu ta daina fita yadda ya kamata daga ɗaya ɓangaren yake faɗin ina ƙoƙarin kiran ku ne fa abba, naka kiran kuma sai ya shigo. In ba manta ba, yau ne graduation ɗin Suri Dalin. Saraya ta saki dariyar farin ciki, jin wai yau bai ya kira ta da Dalin. Tana faɗin yau kuma? Shi ma daga nasa ɓangaren dariya ya ce suri rigima, suri masifa, suri mathematician, suri dalin. Dubala aka kwashe da dariya, da alama dukansa suna cikin nishaɗi. Abin da ba su sani ba ya fi su nishaɗin wannan rana, domin ta yi daidai da ranar zagayowar haihuwarsa, kuma a daidai lokacin wani babban abin farin ciki ya same shi, wanda daga shi sai Allah suka san shi, wato wani gift ne na musamman na taya murna gayyatowar ranar haihuwa Madina ta kawo masa. Don haka ne yau ya kira abokiyar faɗan nasa da dalin. Bai ji faɗuwa ko ƙanƙani ba, ƙarewa ma, har shirin fita autin wato picnic na musamman ya shirya mata duk ran da ya zo. Ko a Tagadam ko a ɗan Battadam, inda suka saba zuwa don celebrating ɗin wasu ranaku masu muhimmanci da suka shafi ɗayansu. Sannan kuma gashi yana shirin surprising ɗinsu su duka. Domin a lokacin ya riga ya yanke tikitin tahowa gida kwata-kwata, ba tare da ya gaya kowannensu ba. Tani kuma ya yi bukin ɗin jirgin dare. bayan kwasa shekaru uku yana zille mamansa hajiya maimuna a kan dai magana aure yanzu kam da ƙwarin gwiwarsa zai iso gida kuma da abin da ya tabbatar zai baiwa kowa a gidansu kwanciyar hankali abin da ya tabbatar zai faranta ran mama ya kuma wanke ɓacin ranta da shi wato magana aurensa shi ya san inda abin da iyayensa ke so su ji a yanzu to bai wuce ya aure haka nan ba iyayensa sun matuƙar ɗaga hankalinsa akan rashin aurensa a wannan ɗan tsakanin ya rasa dalili ya manta shekaru talatin da biyu a wancan lokacin har ya wuce matakin samartaka. Ya shiga na tuzuranci a al'adance, har hakan na nema ya shafi zaman lafiyarsa da su. Dan mama ta daɗe da daina kiransa a waya, ta ce ya yi abin da yake so, Don da ya baɗa idansa toka, ya ki auren 'yar aminiyarta barista Hannatu, wato sadiya mai jama'a. Har wani mai sa'ar ya yi wub da ita, ta yi aurenta. A yanzu kan Dr. Sarham Abbas yana cikin wani farin ciki mara misaltuwa. ko ba komai a ƙarshe dai ya samo masoyiyarsa ta farko ba ma mai kama da ita ba ba mai irin ƙoƙarinta ko kamanninta ba kamar yadda mama ta yi masa fata a'a ita ɗin ce da kanta ba saƙo ba wato his ex madina attahiru ba wata ba kuma har sun daidaita saɓanin da yake tsakaninsu Duk tsawon wannan lokacin na komawa sajidda suna tare da madina attahiru sun sake haɗewa a can jami'ar sarki abdulaziz wato KAU Jidda. waiwaye adon tafiya. Dr. Sarham Shanona a Jidda. Abin da ya faru shekaru uku baya shi ne tun saukarsa a birnin Jidda cikin wani ikon Allah suka haɗu da ex ɗinsa, Madina Suran Ɗinki, a cikin asibitin koyarwa na King Abdulaziz, inda duk a can ne dukkansu suka ƙara zurfafa karatu. Ba zai manta ba kwanansa uku da zuwa ranar na ya zo wucewa, kama daga sama ya hangi Madina Attahiru tana shiga wata farin mota ƙira Audi don fita daga asibitin. Sarami ya mutsuka idansa, don da farko ya ɗauka idan nasa gizo yake masa, irin wanda dare da rana ya saba yi masa a kanta. Har sai da ya dinga neman taimakon Ubangiji da sallolin dare, kafin ya samu Madina ta daina masa gizo a kowace kusurwa ta ɗakinsa. A ranar da ya mata wannan ganin a asibiti, kusan ƙaramin haukayi. Bai iya yin bacci ba a daren ko na minti ɗaya. Memories ɗinsu na komai nasa a can baya riƙa dawo masa sabo. Ya dawo da tsohuwar Madina sabuwa a ransa. amma a washe garin da ya sake ta sai kuma tabbatarwa ba gizo idansa yake masa ba. madina ce dai, har yau bayan rabuwar shekaru bakwai, tana nan a Madina ‘yar gayinta, fara, doguwar nan baleliya da ya sani, hamshakiyar ‘yar hutu, Madina siririya mai yalwa gashin ido da na gira, ta ƙara tsayi da cikar halitta, ga sabon aji na musamman da ta ƙara akan wanda ya santa da shi a baya. Ko da ma can Madina classic lady ce, balle kuma yanzu da ta kusan shekara talatin. Tana takunta kan ƙasa cikin rangaji da rangwada kamar basarakiya. Daban sallan nan hayo yana nan akan goshinta. Ya ƙara fitowa raɗau. Shi ya ƙara tabbatar masa da har gobe tana nan a Madina mai yawan ibada. Madina munawwararsa ce da ya sani. Tintini mai aji ce. Iyayenta sun wadata ta da komai na buƙatar rayuwa. Balle yanzu da ya san koyaya ta zama babban likita, tana aikin kanta, kuma kallo ɗaya za ka mata kasan hankalinta a kwance yake tana neman cika shekaru talatin abin da bai sani ba shine tana da aure ko bata da shi wannan tunanin da kuma sanin halin mahaifinta da ya su suka sa ya maza ya shiga taitayinsa ya so soma yaƙi da wa'annan memories ɗin nasu da suke neman dawowa muhallinsu saboda ganinta sosai ya kama kansa bai bari mata san ya ganta ba har bayan sati guda da ganin da ya mata amma wani coincidence ɗin ashe ajinsu ɗaya wannan karan ma da ta mata yin irin kwas ɗin da ya zo yi ne, duk a specialization ɗinsu na ɓangaren likitancin ido. Bayan kwashe shekaru biyu tana practicing aiki a Dr. Siddiqa Hospital a nan Jidda. Ranar da ya mata gani na biyu da yamma ne, ya je shan gahawa a wani madam da ke cikin asibitin koyarwa nasu na Sarki Abdulaziz. Bayan ya gama sha, ya tashi na fukantar biyan kuɗi. Ya zaro kamsunan riyal ɗinsa daga aljihu zai biya, kawai ya ji kashiya ɗin ya ce masa ai an biya kuɗin gahawa ya juya cikin tsanaki da mamaki nan ya ido hudu da madina a Tahiru, tsohuwar budurwarsa madina soran ɗinki tana masa kalla ashe kana duniya zuciyarsa ta harba makwalatan wuyansa ya motsa amma ya kasa haɗiyar miyau da haka wani abu ya tokare a wuyansa madina muguwa ce ta ƙarshe ya sani in dai akan soyayya ne idan ta samu dama za ta iya kisa har lahira kuwa Da haka yin nisa da ita shi ya fi wa bawa kamar sa kwanciyar hankali Dr. Sara ya juya cikin ɗaurewar fuska kamar bai santa ba, ya so mataka don barin mu dam ɗin. Madina ta saki malalacin murmushinta, ta riga ta san halin kayanta, ba shi da jarumta in dai a kanta ne. Tana da yaƙinin ba za ta sha wuya ba wajen dawo da shi ruwa tsindum cikin soyayyarta. Ba da saninsa ba, Madina har faduwa ta anan inda take zaune ta sujada. A karo na biyu a rayuwarta ta sake haduwa da Sarham Shanunu a mahallin da ta fara haduwa da shi a can baya. ta tako cikin kasaita ta inda yake tsaye yana shirin barin gurin shan kofi ɗin. Ba tare da ko godiya ya mata ba daga abin da aka biya masa. Madina ta sha gabansa, ta kashe shi da murmushin na nata kamar na koren furen fulawa, da ya daɗe da daina gani. Zuciyarsa kuma bata bar marmarin ganin shi ba a tsawon shekarun nan. Madina ta ce ai inda alkawari zai zama cewa ko gaisuwar musulunci akwai a tsakaninmu Dr. Sarham. Idan ta so da ƙauna ta gushe, ta yi fedin a matsayinmu na ɗalibai duka. Sannan 'yan ƙasa ɗaya kuma ‘yan aji guda, da na tabbatar abin da na zo yi, shi ka zo yi. Ba laifi ba ne don hanya ta haɗa mu mun tsaya mun gaisa kuma gaisuwar musulunci. Wannan karan ma bai niyya ba ta amsa ba, ya sa kai zai wuce abinsa. A ransa yana faɗin Allah shiga tsakanina da ke Madina. Mumini na ƙwarai so ɗaya maciji yake sa a rami guda, amma sai Madina ba ta yi fushi ba, ta sake shan gabansa ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda ta daɗe da sani Sarhama Abbas na da wani hali daga halaye masu kyau, wato baya iya mai da gaisuwar musulunci a kwandon shara, ta hanyar ƙin amsa ta, wato duk inda ya ji ta sai ya amsa ko da ba da shi ake ba, ba don komai ba, sai don cika sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yau ma hakan ce ta faru, kuma yanzu ma. Sarama ya kasa ƙin amsawa don cika umarnin addinin musulunci. Sai ya amsa ƙasa-ƙasa kamar ya ci maɗaci. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. daga wannan sai aka shiga kallon kallo ko ko in ce kallon ƙuda kallon ɗebe shakku ko ɗebe tsammanin gizo ido yake yi kallo ake babu ko kiftawa haka babu ƙaƙƙautawa tsakanin sarham da dakta madina sai yi wa juna ƙiri da ido kallon da ya da masa da duk abin da ya faru a cikin shekarun soyayya ƙuruciyarsu a kan idonsa. ko ko in ce kan idon kowannensu komai da ya gabata ya zo yana gilma a cikin idanunsu kamar da yadda sinasinai ke wulgawa a majigi suna tariyo kansu, suka kuma shiga warware tsohon ƙullin da ke zuciyar Sarhama akan Madina, kamar ana tariyo tsohon kasar na faifan bidiyo. Haƙiƙanin gaskiya, Sarham na ƙullace da Madina, ƙullata mai yawa, wadda ta janyo mai da kansa ba namiji ba, ta hanyar daina sha'awar soyayya da sha'anin mata gaba ɗaya. Madina ta sa ya haɗa su ita da sauran matan duniya ya yi musu kuɗin goro, da cewa dukkaninsu maciya amana ƙauna ne, kuma ba su san darajar soyayya ba. Mata irin Madina in ka bari ka faɗa ko masu, za su iya kashe ka har lahira akan soyayya. Yana tuhumata ne da rashin alkawari da cin amanar ƙauna da suka yi wa juna. Sanda take ikirarin tana yi masa, ya yi itikafin ko kusa bai kai rabin nasa ba. Shi yasa ta iya bari har aka raba su cikin matuƙar sauƙi haka, kamar kwace goruba a hannun kuturu. Abu ɗaya ya sani kuma yake da tabbacinsa. Madina Tahiru ba ta taɓa raina shi ba, wai dan shekaru biyu ko uku kawai ya bata a haife. Madina bata taɓa raina arzikin mahaifinsa ba, wadan bai tara dukiya kamar nata mahaifin ba. Baya ga kasancewarsa malamin makaranta, malamin jami'a. Yana son Madina har gobe, domin ta haɗa duk wasu halaye na ƙwarai da nagarta da kyawun sura da ke sawa a so mace. A mata so na musamman. Duk wasu attribute da yake so a matar aurensa, Madina ce ta haɗa su ita kaɗai ranta. Ya ci buri mai yawa akan Madina a Tahiru, haka ya sha wahala lokacin da ya rasa ta farar ɗaya. haɗuwarsu ba zato a yanzu karo na biyu cikin shekarun girmansa a lokacin da suke da cikakken hankalinsu ba ta nufin komai sai fami akan gyamban da ya riga ya warke kafin wannan lokacin sun yi alkawarurruka masu ɗimbin yawa shi da ita kai har yawan adadin 'ya'yan da suke da burin haifa a rayuwa ya zo ɗaya wato ba masu yawa ba shi da madina kamar laila da majunun ne daga cikin manyan alkawuransu na can baya har da na yin aure daga zarar sun kammala mbbs ko da ba su samu ayyukan yi ba a Jidda. Sun ajiye a ransu, za su yi ko ayyukan philanthropy ne a private clinic na Jidda, don rufe asirin juna in dai za su rayu tare. Rana ɗaya bai sanya aka yi ba, bai san me ya faru ba. Madina ta yadda mahaifinta ya ci zarafinsa, ya kuma canza mata makaranta dudan ya raba su. Ya rasa me yasa baban Madina ya ƙi jininsa, ya kuma raina arzikinsu shi da iyayensa. Dan da daidai gwargwado, iyayensa na da abin yinsu. su. da rufin asirinsa ba sa nema a hannun kowa. Ko da yake ya taɓa gaya masa fuska da fuska, mai na sama ya ci balle bawa na ƙasa, kuma ya yi yaranta da auren ‘yarsa a lokacin, shi ne kawai hujjarsa. Babban laifin da Madina ta yi masa shi ne, bayan an canza mata makaranta, bai ƙara ji daga gare ta ba. Madina bata ƙara waiwayarsa ba, bata ƙara nemansa ba, ko da da gaisuwar zumunci ne. Ai ya san Madina na da imel address ɗinsa da adireshinsa na gidan wasiƙa. da nambar talfo ɗin gidansu, amma ko so ɗaya bata taɓa tunanin gwada sa ba, wanda ke nufin ta datse duk wata alaƙa soyayyata da sanayya da ke tsakaninsu. Ko da ba don magana alkawarin aurensu ba, ai ta nemi inda yake, ta ji yana raye ko ya zarce, ta dalilin kisan gillar soyayya da suka taru suka yi masa ita da mahaifinta. Tun dai ta kwana da sanin irin son da yake mata, ba irin wanda zai gushe ba ne farar ɗaya. Wannan shine babban laifin da Madina ta yi masa, da ba zai yafe shi ba. wato ƙin nemansa ko da sau ɗaya ne a cikin shekara bakwai da rabuwarsu. Don bayan komawa ta yambuwa, inda a can ta nata consultancy ɗin, tsawon shekara biyar, da komawarsa shi ma zuwa gida Najeriya na ɗan wani lokaci, inda daga baya ya dawo shi ma ya ci gaba da consultancy ɗinsa kafin ya sake koma gida. Wanda ya yi shi ne da kyar da su ɗin da yi shi kaɗai a KAU a dalilin rashin Madina tare da shi. Saboda tunda suka fara MBBS suke tare har zuwa ƙarshensa. sa. karatun dukansu da aikin gida wato assignment da halartar lecture duk tare suke yin komai a lokacin jarabawa kuwa duk za ka same su ne a tare a library sun da kufa ba sa komai sai fatan isa ga gol ɗin rayuwarsu don haka shekaru goma kenan ya kwashe a cikin hidimar dakon san madina sauran ɗinki in dai har lissafinsa daidai ne ya yi shekaru biyar tare da ita cikin fafutukar haɗa mbbs shekaru biyar kuma cikin jinyar soyayyarta lokacin da yake consultancy don bai san so ba akan Madina ya koye shi. Wato tun farkon tashan balagasa da soyayyar Madina ya buɗe idanu. Wannan shine tarihin soyayyar shi da Madina, wanda ya tuna a wannan 'yan dakikan da suke kallon ɗaya bai tsammani shi da ita. Da tunaninsa ya zo nan, sai ya ɗauke kai daga kallon ƙudar da suke wa juna, ya juya da zuma ci gaba da tafiya ya batta a wurin, ba tare da ya ƙara tanka ba. Madina ko ba ta yi fushi ba, ta haƙurƙurtar da ranta da cewa fushin fara ba nata ba ne. Allah na nufinsa da wani al'amari mai girma da ya sake haɗa su a daidai wannan lokacin. Ta sake biyo bayan shi jiki babu karsashi. Yana saka kafa tana mayarwa a duk inda ya cire tasa. Cikin murya da ke rawa ta ce Sarham, yaya bayan rabo? Cikin dakiya da tsare gida ya ce bayan rabo kuma sai tarin alkhairi. Kamar baka gane ni ba? Madina ta faɗa kamar za ta fashe da kuka wannan karan, idanunta na kallon ƙasa. Dan sun kasa riƙe hawayen a yanzu. Suna ci gaba da tafiya zuwa ɗakin karatu, hawa yana tsirgo mata. To fa, lallai akwai ɗan rikici. Anya mama barista ko za ta karɓi abin da Sarham zai zo mata da shi? Ta face ya kawo kowa amma ban da Madina. To, koya za ta kaya? Mu haɗu da ku a kashi na gaba don gobe ma da labari. Eh, gobe da labari kuma so kusa kwashe labari.